masallacin juma'a na profesa a gwandu inda muke karatun littafin sai muslim a kowace ranar juma'a yau juma'a biyu ga watan jimadin ula shekara ta 1447 bayan jiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina Ina nan cikin kitabun tsala za mu tashi babu bayani anna takhriwa ma atahu la yakunu talakan illa binniya wannan shine karatu na 185 bismillah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وشيخنا وسامحنا برحمتك يا أرحم الراحمين قال المسلم رحمه الله باب بيان أن تخيل امرأته لا يكون لا يكون لا يكون طلاقا إلا بالجنة بالنية قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا أبو حدثني إسحاق وحدثني حرم لكم يحيى التجيبي واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن واحد قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن الشهاد قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحرير أزواجه بدأ بي وقال إني ذاكر لك أمان فلا عليك ألا تعجلي حتى تستعملي أبويك قالت قد علم أن أبويا لم يكونا ليأمراني بثلاثين قالت ثم قال ان الله عز وجل قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين وأمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات عدلا عظيما قالت فقلت في أي هذا أستعمل أبويا فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت ثم ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت yace babu babu bayani anna takhyiran ma'atahu la yakunu talaqan illa bin niyya babu mai magana akan cewa mutum ya ba mata ce zabi in ki ga dama ki zamna da ni ki ga dama ki tafi gidanku mu rabu yace mata ki zo wannan tashin hankali yayi yawa wannan fada yayi yawa wannan rashin fahimtar juna yayi yawa wannan na baki zabi in kin ga dama ki tsaya mai aure in kin ga dama kuma ki tafi shi kenan a rabu to in ya fadi haka to ba saki bane sai yayi niyyar saki zaɓi ya bata ba saki bane sai yayi niyya sai in ya lokacin da ya faɗi niyyar saki yayi to ta saku idan ta zaɓi daga ciki fa ta ce ta zaɓi ta tafi gida to kuma yana ta'allakuwa da approval ɗinai yana ta'allakuwa in ba tun daga farko da ya faɗi ya faɗi ne da niyyar saki ba in ya faɗi haka da niyyar saki ta sako amma in dai faɗi ɗaya ya yayi domin ya ba ta zaɓi to wannan baya zama saki me dalili akan haka imam muslim ya ce wa haddathani abu tahir qala haddathana abu wahb ha wa haddathani hamlat ibn yahya at-tujibi wal labz lahu qala akhbarana abdullah ibn wahb قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه آه، آه، آه، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يتكلم فقراء المدينة السبعة ببن تابعيني أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخليل أزواجه lokacin da Allah ya umarci annabi sallallahu lokacin da aka umarci annabi sallallahu da ba mata nayi zaki bada abi sai fara da ni fa kala sai yace inni zakirul laki amran annabi sallallahu alaihi wasallam muna da Aisha zan ambatan miki wani lamari don ya fara da ita hmm na na saboda me na kuma saboda ita ce ta farko cikin mata ne ko ko akwai babba da akwai da wanta wata ce akwai sauda wanta sauda sauda aka fara aure sannan sannan na Aisha annabi sassan sai fara da na Aisha saboda dalilan da kuka faɗi yace ki zakirul laki amran zan ambatin miki wani al'amari je da ya sa mata sai ce fala alaiki Allah ta jali kada ki gaggawa wajen bani ansa hatta ta a bawaiki har sai ke nemi shawarar mahaifanki saboda ya san sun fita fahimta na shekaru da kuma ba su shawara ta shawara wadda ta dace ƙara sai ta ce kada alima anna abuwayya lam yakuna liya'murani bi shiraqihi ya san cewa iyayena ba za su umarce ni in rabu da shi ba qalat nanashi tace sun qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha azza wa jalla qala lalle allah azza wa jalla yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila Allah ya bani zabi da na. ya ce ya ku matan annabi ya annabi ka ce matanka in kun kasance rayuwar duniya kuke su da kawarta wata alaina umarce kunna ku zo in ba ku iyaka abin da gare ni na jin daɗi na kuɗi wa usarar kunna sara'an jamila da na in sauwaƙa muku sauwaƙawa mai kyawun kowa ta koma gidansu don haka ba zan iya ba ni ban iya kallafa ma kaina zuwa neman abin da ban zai zan sai na ba ku in wannan kawar kuke so ta duniya in wannan abin duniya kuke so ku zo zan ba ku in kun sunnatu inna Allah wa rasulahu wad daral akhirata in kuma Allah kuke so da manzon shi da gidan lahira fa inna Allah adda lil muhsinati min kunna ajran azima Allah yayi alƙawarin wa'anda suka kyautata cikin ku to zai ba su lada da girma na قالت ce عائشة قلت في أي هذا أستعمل أبويا cikin wanne ne zan nemi shawarar kowa na nemi shawarar na? ko الله ورسوله آية وإن كنتم تؤمن الله ورسوله والدار الاخره فإن الله أدل المسلك من كل أدلا عظيما نعم. فأنا أكرم تعزوك ما شاء الله أكرم تعزوك آية ديني إيه. قالت كنت في أي هذا أستأمر أبويا شكين واني شكين سلني من الى إيعينا إن شاء الله إن زمنا انت إن او أولا ببقاك الشوارع فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ana shi na zaɓi Allah da manzon shi da ranar lahira قال mafa'ala, فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت sannan saura mata annabi sallallahu su ma suka aikata irin abin da na lasha ta aikata imam nau ya ce fala alaiki allah ta adqawmu sallallahu alaihi wa sallam fala alaiki allah ta ajali ce wanda annabi sallallahu alaihi ya yi mana na isha kakki da kakki gaggawa wajen yanke hukunci ma'ana la yazuruki Allah ta ajali wato duk da cuce ki ba in muke gaggawa ba abin sauri bane kwantar da ki fa inna ma qala laha ya ce mata haka ne dalilin sai da ya sace mata haka haza shafaqatan laha wa ala abwaiha saboda tausanta ne yake yi da kuma tausan uwayenta wa nasihatan lahu fi baqa'iha indahu sallallahu alaihi wasallam kuma nasiha ce yake mata ta tsaya inda shike watan yana nuna ya ba ta zaɓi amma ba ya so ta tafi za ka ce biyo mata da wannan siga fa hu kafa an yahmalaha ha ya ji tsoron ko kuma siga eh ya ji tsoron ƙananan shekarunta su ɗauke ta su ɗoke ta ta yi abin da yake ta rabu da shi wa ƙillatu ta jaribiha da kuma ƙarancin khibrarta karamcin saninta da yau da kullum, sai ya sa wannan abin ya ɗauke ta cewa ta rabu da shi halaski ya rilce raki sai ya sa ta zaɓi rabuwa da shi fayajibu firaquha fatabuhu fi abwaha fatabuhu hiya wa abwaha sai ta rabu da shi in aka yaka ta rabu da shi sai ita za ta cutu wadda ta rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam za ta cutu a ƙananan shekaru ya ka yi haka ita da iyayenta wa baƙin niswa bittida'i biha sauran matan ma suna iya ganin in ta farko ta ce ba za ta zauna ba su ma ce ba za su zauna ba su ma duk sai su cutu da haka sai ce wa fi hadal hadisi manqabatun zahiratun li Aisha wannan hadisin yana nuna falala babba gana na Aisha ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن سنين أنه إن ونم فللا من جرما بصورة ماتا أمهات المؤمنين ماتا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن saboda dukkanin sun zaɓi Allah da manzon shi da ranar lahira cikin su babu ta zaɓe rayuwar duniya da jin daɗinta duk da abin da ya sababar da wannan maganar rayuwar duniya ce maganar cefane ne kamar yadda bai muku cikakken bayani ba don za mu cimma hadisin gaba kuma zai cikakken bayani wa fihi al-mubadaratu ila al-khair kuma wannan hadisi yana nuna gaggawa wajen yin aiki alkhair ta ina yake nuna gaggawa wajen yin aiki alkhair jawabin ta gare shi in abin alkhairi ne aka baka zaɓi baka jinkiri kai tunani ko kuma kai shawara nan take take yanke hukunci in dai alkhairi ne za ka ba a ana son a yi gaggawa wajen ya aiki a sai ba an tsaya ba wa isa wa umuwil akhirati ala duniya da kuma ta lamuran lahira akan duniya wa fihi nasihatul insani sahibahu ciki akwai ɗan adam ko mutum yawa aboki ne ko abokin zama na nasiha kaga nasiha annabi sai wa na na'ishar da ya sa gaggawa wata Allah ya bada da zaɓi amma kakki gaggawa وتقديمه في ذلك على ما هو أنفع في الآخرة كما دقبات الدشي أتشوى كذلك أبن دي في أمفاني غلاهرة أتشكين نسيئة دقيقة مي أكن كذلك أبن دي أمفاني أبن دي كي مدنيا يعني أي مكان تحديثي ألا حدثنا سريج بن يونس ألا حدثنا أبار بن أبار عن عزم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد ما نزلت ترجي من تشاء منهن وتعي إليك من تشاء من تشاء فقالت لها معاذة وما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنك قالت كنت أقول إن كان ذاك إلي لم أوسر أحد على نفسي إمام مسلم حدثنا سويج بن يونس قال حدثنا عباد بن عباد عن عاصم المؤاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا na na shi annabi sai ya kasance yana neman mu izini cewa yau nan yake sun ya kwana ko can yake sun ya kwana idza kana fi yawmin wa'atin minna idan ya kasance ranar kwana ɗayan mu sai ya ce mata yau ba nan nake kwana ba nake sun in kwana saboda me man tasha'u تنجي wa تشاء ilayka man tasha'u banci wannan ayat ta آية sojul azab cewa kana da dama. daga baya Allah ya bashi dama cewa ka jawo wanda ka gada ka jinkirtar da wanda ka gada ma ka jawo wanda ka gada ma watan daga baya bayan an saukar da suratul ahzab rabon kwana ga annabi sallallahu alaihi ba wajibi bane yanzu kai kana da mata biyu mata uku mata hudu dole sai ka raba musu kwana daidai da daidai shi ma annabi sassa raba kwana yake mun karanta hadisi a baya ko amma bayan sauka wannan ayar sai Allah ya ba shi zaɓi cewa babu dama tuji man min hunna wa tuwi ilayka man tasha'u faman ibtaghaita man azalta wala junaha alayka wanda ka gada maka ce ba zan kwana inda kike waya dan an jima sai ka canza niyya ka ce zan kwana inda kike yayi daidai wato duye da kai babu babu damuwa to bayan Allah ya bashi wannan damar ta cewa rabon kwana ba dole bane sai kasance yana neman izinin izinin mu in jina na aisha wadda yake inda take sai ce neman izini yau ba na inda zan kwana ba zan kwana fa qalat laha mu'aza sai mu'azatul adawiyya ɗaliban na na aisha sai ta tambaye ta ce mata fa ma na taqulina li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki. ni ki kasance kina ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke in yanzu ne mai izini wajen ki ce na so ya kun wani waje ba wajen ki ba qalat na aisha ce kuntu aqulu na kasance ina ce mai in za zaka ilayya falam utir ahadan ala nafsi in dai zabi ka bani to ni ban fifita wani a kaina. na hisin ka tsaya inda nake wannan ba don mujarrad kwana aure ba ko a ce tishi har da nawawi yace fasa almunafasatu fihi laysat limujarrad al-istimta wannan jayayya da suke yi game da annabi sallallahu alaihi ko wace tana so annabi inda take ba ta ba da dama in an tambaye ka ce inda dai ni ne to gaskiya na hancin ta tsaya inda nake ba don kawai jin daɗi na kwanciyar aure ba ne wali mutlaqal ishra ko kuma saboda kawai jin daɗin mu'amala ta aure ta zama da maganganu masu daɗi ba don haka ba ne sai ya ce wa shahawatin nufus ko kuma saboda shawa ta ta rai ta cewa suna son mijin ta zo inda take ko ai kwanciyar aure wa hububiha allati takunu min ba'd nisa ko kuma saboda rabonta ne kwana na ne ba ta son a kai ma wata mace duk ba don wannan ba ne bal hiya munafasatun fi umuril akhirah wannan jayayya ce da tsirereniya ga lamurin lahira wal qurbu min sayyidil awwalin wal akhirin da kusanci ga shugaban mutanen farko da na ƙarshe. duk wanda annabi yake ɗakin ta tana da falala wanda ɗakin ta ya fi kowa tun mutanen farko zuwa ƙarshe wanda ɗakin ta shi Allah ya fi su wanda ɗakin ta shi a wannan munafasa ce wa ragabatu fi da kuma kwaɗe gare ga wannan abin wa fi khidmatihi da kuma kwaɗan hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ɗakin ta ita ita za ta yi hidima wa mu'asharatihi da kuma mu'amala da shi wal istifadatu minhu da samun fa'ida gare shi wa fi qaba'i huquqihi wa hawa'ijihi kuma domin a biya mai bukatu ne da wasu bukatu da yake da su a biya mai ah, wa tawaqqu'u nuzulir rahma da kuma fatan rahama ta sauka zai yana ɗakin ta wahayi ya sauka zai yana inda take wahayi ya sauka wal wahyi ilayhi indaha wa nahwi zalika وفي مثل هذا الأيد قال وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا أسلم بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبصر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أما صدوق قال قالت عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا cewa haddasa yahya ibn yahya at-tamimi qala akhbarana أبصر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسعود قال قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نعده طلاقا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذاتين mu nan mu tsaya ko mu koma gidajen mu amma ba mu kidan yawan nan a matsayin saki ba bismillah قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيرتم خيرت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة رضي الله عنها فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا إمام إمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسير عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق قال ما أبالي خيوت امرأتي واحدة أو مئة أو ألفة yace ban damu ba ina ba mata ta zaɓi so ɗaya ko so ɗari ko so dubu ba da an taktara ni bayan dai ta zaɓe ni ولقد سألت عائشة فقالت هذه بنات بين عائشة رضي الله عنها تتشي قد خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا أن النبي ما يبا ya أما mu يا amma wannan ya kasance saki sai قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعباء عن عاصم عن الشعبي عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلم يكن طلاقا قال وحدثني سهاب بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن الأحول وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسعود عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسعود عن عائشه رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد فلم يعد يعبدها عليها علينا شيئا قال وحدثني ابو ربيع الدهراني قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها وعن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه بمثله sai yanzu ga cikakken bayanin abin da ya auku har aka ba su zabi na قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دخل ابو بكر يستاذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الناس جلوسا لباده لم يؤذن لاحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم قبل عمر فاستأذن فأذن له ووجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا قال فقال لا أقولن شيئا أشهق النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو رأيت, لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام عمر إلى حتى يدعو عنقها كلاهما يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ بالحسنة من كل أجل عظيما قال فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة إن أريد أن أعرض عليكم أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية فقالت قالت أتيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله أختار, أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك لا تخير أن تخذر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني مؤنثا ولا متأنثا ولكن بعثني معلما ميسرا وحدثني زهير بن حرب شنو نقول أو إيه زهير بن حرب يتي حدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتران سيدنا أبو بكر يشغلنا لمن إذن يشجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه سيسا ممتعني سنة زمني باكين وفر جناء النبي صلى الله عليه وسلم لم yu'dan ahadin minhunna babu سوان wanda aka ba izini ya shigo بكر fa adina li إذن bakr sai بكر يشبو فدخل ba da izini sai na abubakar ya shigo sai ya shiga sannan sai ga sayyidina umar ya zo yana neman izinin shiga aka bashi izini wannan wannan yana nuna falalar sayyidina abubakar da umar ba ma ta an ba su izini ba dai wanda yake wannan zahiri ne ta cewa sun zo tare abubakar ya fara zuwa sannan sai na umar wannan da yawa yake aukuwa ya ce na ji da yawa nake jan annabi sassa ya cewa da haltu ana wa abubakar wa umar wa kharashtu ana wa abubakar wa umar haka yake ta aukuwa an abubakar ya taho sai umar ya taho in abubakar ya yi sai umar ya yi in annabi ya fice da abubakar sai sai fara haduwa da abubakar sai haɗu da umar sannan duk wanda za a haduwa a haɗu da shi duk wanda yana nuna falalarsu yana nuna wannan tsari ne da Allah ya yi haka ya kasance na aukuwa tun a duniya A fawajirin nabi ya sallar salama jalisa a haulahu nisa'uhu sai ya samu shi sai na umar sai na abubakar da suka shiga suka samu annabi Salama yana zaune ga matan shi sun kewaye shi wajiman yana cikin mai damuwa fuskar nuna damuwa sakitan ya yi shi ala faƙala umaru sai sai na umar ya ce la aqulanna shay'an ubhiku an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam zan faɗi wata magana za ta sa annabi dariya tunda na gani cikin damuwa ga alama bai in wani abu da zai sa shi dariya fa qala sai ce ya rasulullah yace ya rasulullah law ra'aita binta kharija da ka ga ya kharija matata sa'alat min nafaqata ta neme ni in ba ta kudin cefane fa qumtu ilaiha fa waja'tu unukaha in tashi ni do ni suke ta ni dambare ta ga wuyanta fa dhahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yayi dariya kaga buri ya ci ko da ba abin da yake so ke ne ya sa annabi sallallahu alaihi dariya wa qala sai yace annabi sallallahu alaihi yace hunna hauli kama tara yasalni nafaqa ga sunan ke waye da ni duk kudin ce wani ne suke tambaya ta ga yana cikin halin da nake ciki fa qama abubakar ila aisha ta yarja'u unuqaha sai na abubakar tashi zuwa ga nana aisha yana dangwarar ta ga wuyanta فقال فقام عمر الى حفصه يجع عنقها sai sayyidina umar shi ma ya tashi zuwa ga hafsa shi yana yana yana dungoyar ta ga ga wuyan ga wuyanta kilahu ma yaqulu bisu suna cewa tasalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma laysa indahu kuna tambaya annabi abinda baya da kuna tambaya sai kuna matsa mai sai ya baku abinda baya da fa qulna sai suka ce wallahi la nas'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an abadan laysa indahu suka ce daga yau wallahi ba mu koma tambayar abin da annabi baya da abin da ya ba mu za mu yi hakuri da shi ثم اعتزلهن شهرا او 29 يوما sannan annabi ya kaurace musu wata daya ko kwana ashirin da tara mun karanta wannan hadisi a baya ko ya eh, kwana ashirin da tara ya yi aka zo aka suka ce mai wata guda kacce zai sai ce ai wata haka ne ko haka ko haka ko haka wata ya nuna kwana talatin ko mu nuna kwana ashirin da tara da ya yatsun shi ثم نزلت عليه هذه الآية سنن وانا آية تسوك يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ المحسنات منكن أجرا عظيما آية تسوكينا وانا آية دمون كرنتو أباية تسكن سورة العذاب إن آية مراجو سك سوكا cewa in rayuwar duniya kuke so da kawarta ku zo in ba ku iyaka abin da ke gare ni in sake ku saki mai kyawo ku je ku samu wasu masu kuɗi da za su ba ku abin duniya in kuma Allah kuke nufi da manzon shi da ranar lahira to zo a fa’in kuna tun Allah wa Rasulullah wa dalar Asirat fa inna Allah a jiran azima Allah ya yi tana dillada mai girma ga wanda suka kyautata a cikin kuma shi ne dukkaninku. Ƙala fa bada bi Aisha sai fara da nana Aisha fa ƙala sai ce ya Aisha to inni uridu an awiba alayki amran yuhibbu an la ta'jali fi hatta tastashri abawayki. ina so in gitta miki wani lamari ina so kake gaggawa sai kin tambayi mahaifanki sai kin nemi shawarar su qala to ma huwa tace menene ya rasulullah wa tala alaiha alaya sai annabi karanta mata wannan aya qala tace afika ya rasulullah astashiru arwaya game da kai ya manzo Allah zan nemi shawarar mahaifana bal akhtaru Allah wa rasuluhu wad dar al akhirah zan zabi Allah da manzon shi da ranar lahira وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت كم إنا روقونك إن كنت عندما تنفك يا مقوة تشنس أبن دنيتشي kowa ta kai mata tambaya suka ce mata gano zaɓi a kowa ta zaɓin lafi ala ya ce la ta salini imra'atun min hunna illa akhbartuha duk wanda ta na gaya mata ga abin da kici inna Allah lam mu'annitan wala muta'annitan Allah bai aiko ni mai wahal suwa ba ko mai kawo wahala in ba su su dai ga likit in ba su sai in ba su su dai walakin ba asani mu'alliman muyassira ya aiko ni mai koyowa mai sauwaƙewa ga an sa kwata-kwata abin da zan ba su kuma in ce in wahal da su ko ta tsaya tana tunani duk wanda ta zan gaya mata da abin da abin da ke wannan babin ya nuna mana cewa wadda aka ba zaɓi in ta zaɓi zama shi wannan tana ta zauna bai zama saki ba sai in ta zaɓi sakin ya tabbatar da shi shi kenan kuma sai ya zama sai ya zama saki ana za mu dakata babu na gaba yana da tsawo da yawa sai mu an tambaya biyu ko uku sai mu sauyi mu ce in ce shara ba za a yi karatu sati mai zuwa ba ko? Eh. sati mai zuwa shi ne tabbata za a yi ba a shama'il ne ba za mu yi gobe ba za mu yi sati mai zuwa ba shi kuma musulun sati mai zuwa zai yi mu yi musulun bayan sati biyu insha Allah za a tsawar insha Allah in babu tambaya kun kyauta ne in tafiya ce bismillah hmm. Hmm. masu ne? eh Ah, a kakka yin tambayar duk tambayar kuka yi mai wahala da Allah ku ne da ko ba ku da cikin tsari kuka yi zama mai mai ce to Allah wa la muta'abbita a kowace gaban ya tambaye ta ai siyakin hadisi ya nuna ka take gaya ma kowa abin nan faɗi za ka kowace gaban ya tambaye ok yana wani ɗaki ban sani ba yana gida ne aka ce haka ai gidan ba dole daga ɗaki ɗaki daki ba ne akwai hilin gida hmm. mun yi wannan a tafsirin suratul ahzab ko haka ne haka ne sau ku sai mai wuce ne amma ita ma mai sauƙi irin waɗannan mm-hmm. ban ji ka ba ban ji ka yanzu in yaje ya gaya musu yaje ya gaya musu a yaje ya jaba kowace zai mata wahala ba san mi waccan ta faɗi ba amma cikin mai mi waccan ta faɗi ta gaya mai sai zan mai sauki mu'alliman mu ya shirya kenan سبحانك اللهم آمن شئت أن يمتني سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك